daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالطاغوت ويؤمن بالله فقد muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su suwunti da farko muhimman kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta mayar da martani ga kungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa, tana mai jaddada matsayinta na buƙatar ganin an samu kwanciyar hankali a Siriya da kuma hana hargitsi. ƙungiyoyin falasɗinawa sun bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yaɗa ƙarya dangane da asibitin kamal adwan don keta don kare kanta daga laifukan da ta aikata hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da hanawa tare da janyo cikas ga shigar da kayayyakin agaji zuwa cikin zirin gaza. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta mayar da martani ga kungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa, tana mai jaddada matsayinta na buƙatar ganin an samu kwanciyar hankali a Siriya da kuma hana hargitsi. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci, wanda ya ziyarci birnin Beijing na ƙasar China domin tuntuɓar jami'an ƙasar. ya mayar da martani ta hanyar rubutu a shafin sanatotar ga zargin kasashen larabawa inda ya bayyana matsayin iran kan sabuwar gwamnatin kasar siriya tare da ba da shawarwari ga shugabannin kasashen larabawan arakci ya bayyana cewa ya ku yan uwa na kungiyar haɗin kan kasashen larabawa iran ma kamar ku ce tana son ganin an samu kwanciyar hankali zaman lafiya da kuma daƙila hargitsi a siriya saboda dalilai na fili kiyaye mutunci da amincin ƙasar siriya da haɗin kan yankin gabas ta tsakiya tabbatar da tsaron dukkanin ƙabilu da addinai ciki har da 'yan sunna da 'yan shi'a alawiya da kurdawa kula da aminci da hurumin wuraren addini daƙile watsuwar makamai a hannun jama'a rashin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin da suka shafi cikin gidan ƙasar ta siriya hana ƙasar Siriya zama matattaran 'yan ta'adda da masu tsaurin ra'ayin addini gami da masu wuce gona da iri don kada ƙasar ta kasance hatsari ga makwabtanta da ma yankin baki ɗaya. Arakci ya jaddada cewa akwai buƙatar amfani da hankali da haɗin kai da nisantar rarrabuwa da kare muradun mazhaba ido rufe. Jamhuriyar Musulunci ta Iran tana tare da sauran ƙasashen yankin. kan buƙatar miƙa ragamar shugabancin siriya ga sabbin jami'anta cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali domin kafa gwamnati da za ta haɗa dukkanin ɓangarori da ƙabilu da addinai na ƙasar kuma iran a shirye take ta taimaka wajen cimma manufofi da aka ambata majalisar ɗinkin duniya ta ƙaryata zargin 'yan sahayuniya cewa akwai sansanin soji a cikin filin jirgin saman birnin sana'a na ƙasar yemen jami'an kula da jami'in kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen julian hannes ya musanta zargin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi na cewa filin tashi da saukan jiragen sama na birnin sana'a fadar mulkin ƙasar yemen yana ɗauke da wasu barkokin soji bayan da ya tsallake rijiya da baya a harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan filin jirgin saman hanes ya jaddada cewa filin jirgin saman wani wuri ne na farar hula da majalisar ɗinkin duniya ke amfani da shi da kuma wasu ƙungiyoyi irin su ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta red cross baya ga kasancewarsa waje na musamman na gudanar da jigilar fararen hula zuwa tafiye-tafiye bisa la'akari da cewa ɓangarorin biyu masu rikici da juna a ƙasar da kada su bari a kai hari kan jirgin filin jirgin saman hannes ya yi magana game da hare-haren da aka kai kan filin jirgin a lokacin da yake cikinsa tare da shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom da sauran ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya yayin da aka yi lugudan bama-bamai a cibiyar zirga-zirgar jiragen sama ya kuma ƙara da cewa an mayar da tawagar ta majalisar ɗinkin duniya zuwa gudanar da zirga-zirgansu a cikin motoci masu sulke saboda dalilai na tsaro ƙungiyoyin falasinawa sun bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana yaɗa ƙarya dangane da asibitin kamal adwan don kare kanta daga laifukan da ta aikata ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa sun yi allah wadai da laifukan da gwamnatin mamayar isra'ila take aikatawa kan cibiyoyin kiwon lafiya tare da yin kira da a ɗauki matakin hukunta ta kan hare-haren da take ƙaddamarwa kan cibiyoyin kiwon lafiyan ƙasar musamman bayan bayan kona asibitin kamal adwan da ke arewacin zirin gaza ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a jiya juma'a ta yi watsi da kakkausar murya dangane da zargin yin amfani da cibiyoyin lafiya a gwagwarmayar da take yi da 'yan mamaya a gwagwarmayar da take yi da 'yan mamaya tana mai jaddada cewa babu wani bangare na sojojin izidin alkasam ko masu wani ko wani bangare na sojin da ke amfani da cibiyoyin lafiya musamman asibitin kamal adwan da ke zirin gaza Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila tana ci gaba da hanawa tare da janyo cikas na shirin gabatar da agaji a zirin Gaza. ofishin hukumar kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha da ke zirin gaza ya bayyana cewa mahukuntan gwamnatin mamayar isra'ila suna ci gaba da hanawa tare da dakile mafi yawancin tagogin ƙungiyoyin ayyukan jin kai wajen gudanar da ayyukansu a duk faɗin zirin gaza ofishin majalisar ɗinkin duniya a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya juma'a ya bayyana cewa a cikin buƙatu goma sha biyu da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar na neman daidaita ayyukan jin kai da ake gabatarwa a ranar laraba an yi watsi da bukatu shida kai tsaye yayin da aka yi watsi da guda uku daga cikin shirin a zaman taron saboda kalubalen tsaro da wasu matsaloli yayin da aka amince da bukata ɗaya kacal amma ita ma tana fuskantar cikas da yawa daga gwamnatin mamayar isra'ila sannan wasu biyu da aka sauƙaƙa gudanar da su su ake aikatawa hukumar ocha ta bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta yi watsi da yunkurin ayyukan jin kai zuwa yankunan arewacin zirin gaza da ta killace kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da jibge sabuwar rundunar wanzar da zaman lafiya ta afirka a ƙasar somaliya kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a ya amince da matakin tura sabuwar rundunar wanzar da zaman lafiya ta tawagar afirka zuwa somaliya wanda za ta mai gurbin rundunar da ke da alaƙa da ƙungiyar a ƙasar wanda sabuwar rundunar za ta fara aiki a farkon shekara mai zuwa ta 2025 da nufin yakar mayaka masu da'awar jihadi a ƙasar ta somaliya ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci kirsoshin rayuwa Afirka a yau da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare asalamu alaikum yau Asabar 28 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 26 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 Hijira Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 250 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 28 ga watan Disamba na shekara ta 1774. Wani masanin ilimin kimiyya ta sanadare ɗan ƙasar Ingila mai suna Joseph Presley ya gano iskar oxygen. Presley ya gano wannan iska mai matukar muhimmanci ne a lokacin da yake gasa sanadaran red mercuric oxide sannan kuma bai gane muhimmancin wannan iskar ba har sai bayan da wasu masana daga baya suka tabbatar da cewa oxygen yana da matukar mahimmanci a rayuwar dabbobi sosai da farko dai oxygen makamashi ne a cikin dan adam ko kuma dabba domin kuwa shi ne yake haduwa da abinci a lokacin da mutum yake lumfashi ko dabba take lumfashi sannan kuma sai mutum ya samu karfi hakanan kuma wuta ba ta kamawa sai da iskar oxygen hakanan kuma wannan iska ita ce take cike da fiye da rabin sararin duniya iskar oxygen ba ta da nauyi ko launi ko ƙanshi ko ɗanɗano kamar da kuma ba za a iya tantance ta ba da idanu masu saurare ko kun san cewa shekaru 129 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan disamban shekara ta 1895 a karan farko a tarihin sinima an nuna wani fim mai ban sha'awa ga jama'a 'yan uwa biyu lumire su ne suka shirya wannan fim wanda kuma shahararrun masu kirkira ne a faransa sannan kuma waɗannan su ne waɗanda suka kafa masana'antar fina-finai sun kuma kafa wuri ne a ƙarƙashin ƙasa a birnin paris a cikin shekarun da suka biyo bayan haka an samar da na'urori na zamani domin yin fim da kuma nuna ayyukan sinima sannan kuma a hankali a hankali an kafa gidajen sinima da yawa tare da sabbin ka'idoji na fina-finai da kuma yada su da kuma nuna su a gidajen sinima a kasashe daban-daban na nahiyar turai daga bisani irin wannan fasaha ta watsu zuwa sauran kasashe na duniya inda ake gudanar da ayyuka na ɗaukar fina-finai ta hanyoyi na kowane zamani har zuwa zamanin da muke a yau wanda kuma harkar fina-finai ta samu gagarumin ci gaba ta fuskoki daban-daban a baya dai an rika shirya fina-finai akan abubuwa na nishadantarwa da kuma ilmantarwa game da isar da sakonni na zamantakewa amma daga bisani manyan kamfanonin shirya fina-finai na manya-manyan kasashen duniya sun mayar da harkar fina-finai ta zama hanya ta yada manufofinsu na siyasa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1437 da suka gabata a irin ta yau 26 ga watan da thani na shekara ta takwas bayan hijira musulmi suka ci nasara a yakin zatu salasil dalilin wannan yaki kuwa shine yadda wasu gungun mashirkai suka shirya kai wa madina hari bayan da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu wannan labari sai aike da wasu musulmi a ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin muhajirun domin su tankari makiya amma da rundunar ta dawo bayan samun labarin karfin makiya da kuma yawan sojojinsu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai ya sake aikewa da wani mutum domin jagoranta wannan runduna ta musulmi akan wannan yaƙi shi ma ɗin kamar na farko ya ƙauracewa fuskantar kafirai bayan ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ƙarshe dai ya ɗora wa Ali bin Abi Talib aikin jagorantar runduna ta yaƙi da makiya Imam Ali alaihi salam ya afka wa makiya ta hanyar amfani da salo da kuma dubaran yaƙi daban-daban wanda hakan ya ba su damar tarwatsa sojojin makiya da haka musulmi suka koma madina a cikin nasara manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi farin ciki matuƙa da nasarar da imamu ali alaihi salam ya samu a wannan yaƙi inda har ya tafi da kansa ya tarbi sojojin musulmi waɗanda suka dawo daga yaƙin. yawancin masana tarihi da kuma rawayi daban-daban da suka zo dangane da wannan batu sun danganta saukar suratul adiyat da wannan muhimmin yaƙi da kuma nasarar da musulmi suka samu da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan disamban shekara ta 2016 marubuci ɗan ƙasar faransa michel dion ya rasu yana da shekaru 97 a duniya wannan mashahurin marubuci memba ne a kwalejin faransanci sannan kuma an san shi a cikin kasashe na masu magana da ingilishi sakamakon fassara wasu daga cikin littafansa da aka yi zuwa turancin ingilishi daga cikin littafansa waɗanda aka fassara a cikin harshen turancin ingilishi akwai littafin nan na the white paris son wanda aka buga a shekarar 1975 sannan kuma ya kunshi labarin tom jones an haifi dion a birnin paris na kasar faransa ranar 4 ga watan agusta na shekara ta 1919 kuma shi ne tilo a cikin iyalan gidansu dion ya shiga ƙungiyar mallafa littafai a cikin shekara ta 1958 a cikin littafinsa wild horses ya yi magana game da buri na zamantakewa sannan kuma littafinsa mai suna purple taxi ya samu kyautar grand prix ya kuma rubuta littafai masu yawa don amfanin yara ciki har da littafin nan na thomas and infinity wanda ya rubuta a cikin shekara ta 1975 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن الرحیم جماعه مسارare assalamu alaikum barkamu da saurari ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci wanda sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ke gabatar muku ga masu son su karanta matanin wannan shiri namu na koyi harshen farasanci suna iya su zarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani sannan kuma muna gabatar da shirin ne a kowace rana ta talata didalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na tara kamar da yadda kuka riga kuka sani muhammad da ramin sun riga sun zama abokan juna kuma yanzu haka suna rayuwa ne tare a ɗaki guda a babban gini na ɗakunan ɗalibai na jami'ar birnin Tehran. A yau dai Muhammad da Ramin suna cikin ɗaki. Sai Ramin ya ɗauko wasu hotuna ya nuna wa Muhammadu. Shi kuma Muhammadu ya diba waɗannan hotuna suka yi magana dangane da dangin Ramin, wanda kuma ko babu idan dai ana tare da mu za a ji yadda tattaunawa tattaunawarsu ta kaya amma kafin a ji wannan tattaunawa sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda muka saba. in aga wannan malami kist wane ne babana javon matashi ham hakanan madaram mahaifiyata madar mahaifiya pesar yaro in pesar wannan yaro barodar ɗan uwa خواهر یر اوه برادرم دن اوه خواهرم یر اوه تا دختر یارینیا چند تا نوا تو داری کی kake da? Yek. Ɗaya. Do. Biyu. Man doram. Ni nake da. Khanevade. Mutanen gida ko iyali. Bozorg. Babba. پسر بزرگ خانواده بوبن ده اگیدا تو هستی کی ککی من نیستم نی بانی بنی برادرم است دم اوانا نی فقط کوی من ندارم نی بانیدا میدانم نسنی که چیوا چه کاره ای می یکی او چه کاره است شی ای می یکی کارمند ما bank چی؟ بانک. بنکی. کارمند بانک. ما خواهر بزرگم. ارواتا بابا. پرستار. ما ایکن جنیا. خواهر کوچکم. ارواتا کرما. هنوز هر ینزو او می رود ایتا به مدرسه زوا مکرانتا خواهرت چطور؟ ارواکا اوکا یا یا کنن To madalla yanzu kuma sai a saurara da kyau domin a saurari yadda tattaunawa ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. Muhammadu dai yana duba waɗannan hotuna kuma yana tambayar Ramin. این آقا کیست؟ ایشان پدرم است. اوه پدرت جوان است بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است این پسر کیست؟ این پسر برادرم است این دختر خواهرت است؟ بله این دختر خواهرم است شما چند تا خواهر و برادرید؟ من یک برادر و دو خواهر دارم تو پسر بزرگ خانواده ای؟ نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم بله میدانم که تو یک خواهر داری برادر تو چه کاره است؟ برادرم کارمند است کارمند بانک خواهرت چطور؟ خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. تو yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a sake sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu tare da ta a cikin harshen Hausa. In آقا کیست؟ wannan malami wane ne? ایشان پدرم است. شی بابا نه نی. اوه پدرت Aha, babanka matashi ne. Bale, pedaram jawan ast. In khanum ham madaram ast. E, babana matashi ne. Wannan mata kuma mahaifiyata ce. In pesar kist. Wannan yaron wane ne? In pesar برادرم است. وانن یارو ام اوانانی این دختر خواهرت است ونن یارینیا ار او چه بله این دختر خواهرم است ای ونن یارینیا ار اواتا چی؟ شما چند تا خواهر و برادرید شنکی دن اوا د ایر اوا نو سو من یک برادر و دو خواهر دارم. نی اینا دا دان اوا گودا دیا da این ‘yan uwa گوده گودا بیو. تو پسر بزرگ خانواده ای؟ کنی با گیدنکو اگیدن کو؟ نه. من پسر بزرگ خانواده نیستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است. آ آ. بانی نی با بند اگیدن مو با. دن اوانا نه بابن دا اگیدمو من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم نی بند دن اوا نمیجی اینا دا ار اوا مچه کوی بله میدانم که تو یک خواهر داری ای نی نسنی چه وکی ار اوا ده که برادر تو چه کاره است؟ دان که می نه برادرم کارمند است کارمند بانک دان اوانا مa'aikaci نه ma'aikacin بانکی خواهرت چطور؟ ار پا کپا یا؟ خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. ‘Yar uwata babba tana aikin jinya ne, ‘yar uwata ƙarama kuma har yanzu tana zuwa makaranta ne. تو انزو کما سه اقل این خانم هم مادرم است ای eh, بابانا ne wannan mata kuma mahaifiyata ce. این پسر کیست؟ ونن یارن وانه نه؟ این پسر برادرم است. ونن یارو رن وانه نه؟ این دختر خواهرت است؟ ونن یارن یا ار او چه؟ بله این دختر خواهرم است. ای ونن یارن یا ار تا چه؟ شما چند تا خواهر و برادرید؟ شنکی دن اوا دیر اوا نو سو من یک برادر و دو خواهر دارم نی اینا دا دم اوا گودا دیا da این اوا ماتا گودا guda تو پسر بزرگ خانواده ای؟ کنی ببند babban ɗa نه نه. من پسر بزرگ خانواده نیستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است. آه بانی نه ببند اگیدم مو با. دم اوانه نه ببند اگیدم مو. من برادر ندارم. من فقط یک خواهر دارم. نی بند دم اوانه می جی. ایناد ار اوانه مچنه کداده کوی بله، میدانم که تو یک خواهر داری ای نی نا سنی cewa kai ‘yar uwa ɗaya ke برادر تو چه کاره است؟ اون که می یکی نه؟ برادرم کارمند است. کارمند بانک. دن اوانا مa'aikaci ne. ma'aikacin بانکی خواهرت چطور؟ ار اور کپا یایا خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. ار اوتا بابا تنا ایکن جنیا نه. ار اوتا کرما کما هر ینزو تنا زوا مکرانتا نه. ta jama'a masu saurare shirin namu a nan ya kawo ƙarshe da fatan kun ji dukkanin kalmomin da muka yi amfani da su kuma kun rike su da kyau to amma kafin mai bankwana da ku mu karkare sai an ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. این wannan malami کیست؟ وانینه پدرم بابانا جوان متشی هم هکنن مادرم مهیپیتا مادر مهیپیا پسر یارو این پسر ونن یارو برادر دن اوا خواهر یر اوا برادرم دن اوا نه خواهرم یر اوا تا دختر یارینیا چند تا نوه تو داری کی ککی دا یک دیا دو بیو من دارم نی نکی دا خانواده متانن گدا کو ایالی بزرگ بابا پسر بزرگ خانواده بابن دا اگیدا تو هستی کی ککی من نیستم نی بانی بانی برادرم است دان اوانا فقط کوی من ندارم نی بندا میدانم نسنی که چیوا چه کاره ایکی می یکی او چه کاره است شی ایکی می یکی کارمند ما چی؟ بانک بنکی کارمند بانک ما چن بنکی خواهر بزرگم ار ببا پرستار mai aikin jinya. Khahare kucakam. uwata ƙarama. Hanuz. Har yanzu. U miravad. Ita tana zuwa. Be madrasa. Zuwa makaranta. Khoharat cetur. Yar uwaka yaya kenan? ta jama'a masu haure a nan ma kawo ƙarshen shirin namu ga masu son su karanta matanin wannan shiri namu na koyi harshen farasanci suna iya su zarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani sannan kuma muna gabatar da shirin ne a kowace rana ta talata sai a mako na gaba idan allah kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad rajapur da shirin a ne abdullahi salihu ga tsanake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra, salamu alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma mahaifiyar shugabannin samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mai magana kan matsayin zahra salamu la'ilaha alahira wannan duk tare da cewa wasu musulmi sun wulakanta ta a duniya ba su kiyaye wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wasiyarsa dangane da ita ba ba su kuma kiyaye wa allah ta'ala matsayin da ya bata a duniya da lahira ba amma a ranar ƙiyama Allah ta'ala zai bayyana a matsayinta ya kuma bayyana haƙinta da ɗaukaka da ya yi mata a cikin al'ummar mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam daga ciki mun kawo muku ayoyin alkur'ani mai girma wa'anda Allah ta'ala ya sauko da su a cikin alkur'ani mai girma wa'anda suke bayyana matsayin da take da shi a wajensa daga cikin wannan ayoyi dai akwai ayar tsarkakewa da ayar mubahala da ayar wajibcin sun makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suratu hal'ata da suratul kauthar da wasu da dama mun kawo hadisai da dama wanda suka tabbatar da cewa wannan ayoyi sun sauka ne don zahra salamun alaiha da mahaifinta da kuma mijinta da 'ya'yanta ayar tsarkakewa dai ta wanke su daga yin kuskure ko aikata sabon Allah ta'ala kuma Allah baya mai maida addu'arta kamar yadda ya faru a ayar mubahala sannan Allah ta'ala ya yi masu bushara da aljanna a cikin suratu hal'ata sai kuma suratul kausar wacce take nuna cewa zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi ta wajen zahra salamu ne kaɗai za ta wanzu don haka shi ba mai yankakken baya ba ne kamar yadda mushikai makka a lokacin suke faɗa masa sai dai allah ta'ala ya sanna zuriyarsa za su kasance a duniya ta hanyar zahra salamu alaiha banda haka mun ji wasu daga cikin hadisai wa'anda suka yi magana dangane da matsayinta a ranar kiyama sannan da irin cetun da za ta samu na kubutar da shi'arta da masoyanta daga wutan jihar nama zuwa aljanna sannan hata su shi'arsa salamullahi alaiha za su sami damar yin ceto a ranar kiyama an karɓo hadisi daga ɗan abbas abdullahi yana cewa ya ji amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam yana cewa wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajen fatima salamullahi alaiha ya same ta cikin bakin ciki sannan ya ce mata menene bakin cikin ki ya diyata sai ta ce ya baba na ranar kiyama ce nake tunani da yadda mutane za su tsaya tsirara a ranar sai ya ce ya diyata lallai ranar ce babba amma mala'ika jibril ya faɗa mani daga Allah mai girma da ɗaukaka kan cewa mutum na farko wanda za a tsaga masa ƙasa ya fito shine ni sannan mijinki Ali da Abi Talib alaihissalam sai Allah ya aiki mala'ika Jibrilu tare da mala'iku dubu saba'in su kafa tentuna guda bakwai na haske a kan ƙabarinki, sannan mala'ika Israfilu ya zo ya miƙa miki wato kayaki na ƙawa guda uku, sannan ya sa a inda kanki ya kira ki, ya ce, Fatima, ɗiyar Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ki tashi don ranar ƙiyama, sai ki tashi a cikin nutsuwa da kuma aminci babu tsoro sannan sai ki tashi a suturce sannan israfilu ya miƙa miki kayakin ƙawa da ya kawo maki sai mala'ika rufa'il ya zo maki da zaɓaɓɓen abin hawa ko doki wanda aka halicce shi daga haske an yi masa linzami da ɗanyen lu'ulu'u tare da wurin zama a kanta daga zinari sai ki hau dabban sannan mala'ika Rafa'il ya ja ragamarta. A gabanki akwai mala'iku dubu saba'in suna riƙe da tutunan tauhidi ko kuma tasbihi, sannan idan kin fara tafiya za ki haɗu da hurul ini dubu saba'in wanda za su kasance tare da ke. Suna jin daɗi da kallonki, kowannensu tana riƙe da kaskon turare suna watsa turare ba tare da an sa masa wuta ba sannan a kan kowanne daga cikinsu akwai hulan sarauta wacce aka sanya mata koren lu'lu'u a wani hadisin daga imam bakar salam daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a ranar kiyama za a kawo diyata fatima salamun alaiha kan wani raƙumi daga cikin raƙuman aljanna har zuwa inda yake cewa tare da ita akwai mala'iku dubu saba'in daga damarta sannan da wasu dubu saba'in daga hagunta sai Jibril ne zai ja linzaminta sannan ya yi kira da babban muryarsa ya ce ku sun koyar da kawukanku fatima ɗiyar muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ta wuce a lokacin babu wani annabi ko manzo ko salihin bawa ko shahidi sai ya sun koyar da kansa har ta wuce sannan sai ta ce ta ce ya ubangiji kuma mai jibintar al'amarina ka hukunta tsakanina da wa'anda suka zalunce ni ya allah ka hukunta tsakanina da wa'anda suka kashe ɗana sannan za a ji murya daga wajen allah ta'ala mai girma da ɗaukaka na cewa ya masoyiya ta ɗiyar masoyina ki roƙi abin da kika ga dama za a baki ki yi ceto duk wanda kike son ki sheto za a baki na rantse da iko na da kuma buwayata ba zan bar wani zalunci na wani azalumi ba sai ta ce ya ubangi ya ubangiji kuma majibincin al'amarina ina son ceton zuriyata masu bi na da wa'anda suka bi zuriyata da kuma wa'anda suke sona suke kuma son zuriyata sai murya ta zo daga ubangiji tana cewa ina zuriyar fatima salamun alaiha da kuma wa'anda suka bita da wa'anda suke sonta suke son kuma zuriyarta sannan za su fito sannan mala'ikun rahama su kewaye su sannan fatima salamun alaiha ta ja su ta jagorance su zuwa aljanna an karɓo daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da zancen allah ta'ala inda yake cewa ba sa jin sautin motsinta alhali kuwa su madawwama ne a cikin abin da rayukansu suke marmarinsa firgita nan mafi girma ba za ta baƙwance su ba kuma mala'iku na yi masu mara ba suna cewa wannan yininku ne wanda kuka kasance ana yi maku wa'adi da shi cikin suratul anbiya ta ɗari da goma zuwa ɗari da biyu. sai ya ce sai fatima ɗiyata ta shiga aljanna da zuriyarta da shi'arta da kuma ‘ya'yansu wanda aka san ba su wasa cikin shi'arta su ne Allah ta'ala yake cewa firgici babba ba zai same su ba a cikinta sai ya ce ita ce ranar kiyama kuma suna dawwama a cikin abubuwan da ransu ke marmari ya ce ita ce Fatima da zuriyarta da shi'arta da wasu daga cikin ‘ya'yansu wa'anda ba shi'arta ba, amma duk tare da wa'annan ayoyin alkur'ani ingantattun hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda muka kawo, wa'anda kuma suke tabbatar da cewa a ranar kiyama sai dai ana samun wasu wa'anda suke cewa ba wanda zai ceci wani ceto sai Allah kawai. Muna iya cewa akwai wasu wa'anda suke ganin cewa waliyan Allah ta'ala ba za su iya ceto ba, kai hata manzon Allah sallallahu Alaihi wa ba zai yi ceto ba a ranar kiyama. Ceto na Allah ne kawai. Suna kuma kafa hujjoji da ayin alkur'ani mai girma wa'anda suka fahimce su a hakan suna cewa ai neman ceto daga wani Allah shirka ne, ko kuma dai ya saba wa tauhidi kamar ceto yana kira ne zuwa ga shirka. A halin yanzu ka karanta ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi magana a kan ceto, sannan ka yi hukunci da su. Da farko za mu fara da aya ta 25 cikin suratul Anbiya inda yake cewa wa zai yi ceto daga wajensa in ba da izininsa ba a wata ayar yana cewa ba za su ceci wani ba sai wanda ya amince a wata ayar yana cewa babu wani mai ceto sai da izininsa a wata ayar yana cewa ba su mallaki ceto ba sai wanda ya sami alkawali daga mai rahama a wata ayar yana cewa a ran ceto ba za ta yi amfani ba sai ga wanda mai rahama ya yi wa izini sannan a wata an yana cewa ceto ba za ta iya amfani a wajensa ba sai ga wanda ya yi wa izini cikin suratu saba aya ta uku sannan a wata an yana cewa cetonsu ba zai amfana da komai ba sai bayan allah ya ba da izini ga wanda ya ga dama cikin suratun najim aya ta 26 dubi nan ayoyi za a ga a fili suna tabbatar da cewa ga wa'anda Allah ta'ala ya ba su izinin yin hakan don haka akwai masu ceto wa'anda ba Allah ba amma fa da izininsa za su yi ceton shin a gaskiya wa'annan ayoyi ba su isa su tabbatar da cewa waliyan Allah suna ceto a ranar ƙiyama ba suna ceto hatta kafin ranar kiyama kamar yadda za mu gani a nan gaba idan muka koma kan ceton bayan allah waliyansa ga wasu bayansa masu saɓo a duniya ko kuma su yi masu addu'a da neman masu wato gafara ga saɓon da suka yi daga allah da farko ga wa'annan ayoyin Alƙur'ani mai girma wa'anda suke magana akan hakan kuma da dai lalle su a lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka sa'an nan suka nemi gafarar Allah kuma manzo ya nema masu gafara haƙiƙa da sun sami Allah mai karɓar tuba mai jin ƙai wato cikin suratun nisa ta 64 wannan ayar a fili take kan cewa idan wani musulmi ya zalunci kansa sannan ya tuba sannan ya zo waje manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama kafa da shi ya nemi cetonsa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya neman masa gafara to tabbas zai sami Allah mai yawan gafara mai rahama da a ce tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shirka ne da kuwa ba za su sami Allah mai yawan gafara kuma mai jin ƙai ba don Allah baya gafarta waɗanda suka yi masa shirka. sannan na gaba da zancen Allah ta'ala inda yake ba da hikayar annabi Yaqub salam da ‘ya'yansa a lokacin da suka aikata laifi na sai da annabi Yusuf salam inda suke cewa, Ya babanmu, ka neman mana gafaran zunubanmu, lalle mun kasance masu kuskure. Da kuma zancen annabi Yaqub salam ga ‘ya'yansa kan cewa, Da sannu zan neman maku gafaran Ubangijina, wannan a fili yake. ‘ya'yan annabi Yaƙub salam sun roƙi babansu sun kuma kama ƙafa da shi, sun yi tawassuli da shi, sannan shi kuma ya amince ya neman masu gafara daga Ubangijinsa. A nan inda tawassuli ko kuma neman ceto daga bayan Allah shirka ne, to da annabawa da manzanninsa ba su yi ba. Sai kuma na gaba inda a wata ayan Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya yi istinfari ga kansa ga kuma muminai inda yake cewa ka nemi gafara ga zunubanka da kuma zunuban muminai a nan za mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya zunubi istighfarinsa ƙara daraja ce a gare shi sannan ya nema wa muminai gafara yana nufin ceto yana nufin tawassuli da shi don neman afuwa da kuma gafarar zunubansu daga wajen Allah ta'ala da haramun ne ga bayan Allah su nemi gafara ga wasu masu zunubi daga Allah ta'ala laifi ne ko kuma shirka ne to da Allah bai umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya neman masu gafara ba a wata ayar yana cewa ka yi salati a gare su don lalle salatin ka nutsuwa ce a gare su salati nan yana nufin addu'a don haka Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a ga muminai addu'a kuma ta haɗa da istighfari da waninsu don haka kuma kama ƙafa ne don neman ceto daga Allah ta'ala tare da wato neman taimakon annabawa da laifi ne da Allah ta'ala bai umarce su su yi haka ba sannan na ƙarshe a wata ayar yana cewa wanda ya yi ceto ceto mai kyau zai sami rabo a cikinta a wannan ayar a fili yake Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar shafa wacce suke nufin ceto ya ce duk wanda ya yi ceto mai kyau yana da rabo a cikin ceton da ya yi idan da a ce ceto laifi ne to allah ta'ala ba zai ba zai sa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ceci wani ba wannan kaɗan kenan daga cikin ayin alkur'ani mai girma wa'anda suka halatta ceto ceton masu zunubi a duniya ko kuma a lahira kamar yadda muka gani a hadisan ceto na zahra salamu alaiha a ranar kiyama to masu sauraro a nan kuma zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Afirka a yau. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da sojojin Sudan suka fitar ne cewa dakarunsu sun kwato sansanin sojin Alzurk da ke yankin Darfur ta Arewa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka mamaye lamarin da ya haifar da wani gagarumin sauyi a yakin da ake yi a ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sojojin sudan da dakarun haɗin gwiwa da ke ƙawance da su sun kwace sansanin soja na alzurk Arzuk dai yanki ne mai nisa a lardin Darfur ta Arewa da ke cikin sashi da ya haɗa kan iyakoki tsakanin ƙasashen Sudan, Chadi da Libya. tun a shekara ta 2017 dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka ɗauki alzur a matsayin sansaninsu inda suka kafa manya-manyan ababen more rayuwa da suka hada da makarantu asibitoci sansanin horas da dakarunsu ma'ajiyar man fetur da alburusai da manyan kayan aikin soji baya ga filin jirgin sama na sojoji da ke ci gaba da karɓan kayayyaki tare da jigilarsu zuwa filayen saukar jiragen sama masu yawa a yankin Umm Badar da Hamrad al-Sheikh a arewacin jihar Kurdufan. Bayan barkewan yaƙi a Sudan a ranar 15 ga watan Afrilun shekara ta 2023. arzuk na ɗaya daga cikin manyan sansanoni da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke karɓan tallafi daga ƙasashen chadi da libya jiragen saman yakin sojojin sudan sun sha yin lugudan bama-bamai kan sansanin na alzur a cikin watannin da suka gabata a wani yunƙuri, na neman lalata kayayyakin tallafi da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke samu daga masu goya musu baya daga wajen ƙasar Gwamnan yankin Darfur Mini Arko Minawi a wata sanarwa da ya aike wa shafin watsa labarai na Sudan Tribune ya bayyana cewa an shafe sa'o'i biyar ana gwabza kazamin fada tsakanin rundunar haɗin gwiwa tsakanin sojojin Sudan da mayaka da suke goya musu baya a shiyar arewacin Darfur. da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa inda aka rusa dukkanin sansanonin da ƙungiyar rapid support forces ta kafa a kewayen sansanin na al-zurk domin kare sansanin inda ya kara da cewa yanzu haka dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun yi hasarar babbar kafar samun kayayyakin tallafi musamman makamai da ya hada su da kasar libya faifan bidiyo sun watsu a tsakanin jama'a yadda suke nuna sojojin sudan da mayakan da suke goya musu baya suna yawo akan wata mota mai silke a sansanin alzurk kuma rahotanni sun bayyana cewa rundunar sojin sun kwace makamai masu tarin yawa baya ga motocin yaƙi guda casa'in da suka hada da motoci masu sulke talatin lamarin da ke nuni da kasancewar kwamandojin soji da dama na cikin sansanin har ila yau jiragen yakin sojojin sudan sun shiga kazaman fadace-fadace inda suka yi ta lugudan bama-bamai a wuraren da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka mayar da su ma'ajiyar bama-bamai a cewar majiyoyin soji Wannan rikici ya ɓarke ne a hamadan arewacin Darfur a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza ƙazaman faɗa a birnin Alfashir, fadar mulkin jihar Darfur ta Arewa tun a watan Mayun da ya gabata tsakanin sojojin ƙasar da dakarun da suke mara musu baya daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ɓangare guda da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces da magoya bayansu. yunkurin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces na maido da sansanin alzurk ya ci tura bayan wani gagarumin gangami da mayakan sa kai daga yankuna da dama suka kawo dauki ga sojojin sudan suka killace sansanin da suka hada da mayakan yankunan kutum melit kafkabiya sarraf amra jabal amir da da ko da yake a halin yanzu dakarun kai ɗaukin gaggawa suna yada sanarwar cewa sun kwato yankin tare da sansanin na alzurk amma labarai da suke biyo baya suna nuna akasin haka Masu lura da harkokin yaƙi a Sudan da dama suna ganin ƙwace sansanin Al-Zurk da sojojin Sudan suka yi a matsayin wani muhimmin sauyi na yaƙin da ake yi a ƙasar wanda ke haifar da mummunar sakamako tare da dagula harkoki da janyo gibi ga kwamandojin da suke jagorantar rundunar Rapid Support Forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa. Lamarin da kan iya kai ga ƙara kwato wasu yankuna da hakan zai kusato da yiwuwar kawo ƙarshen Yaki yaƙi a ƙasar. Arzuk dai shi ne babban sansanin da ake samun kayayyakin da ake zuwa da su daga kasashen Libya da Chadi domin ƙarfafa iko da arewacin Darfur wanda ake ganin tamkar wani mummunan rauni ne ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces a fannin dabaru da raunana ƙarfin gwiwar ƙungiyar ta Rapid Support Forces. baya ga muhimmancin yankin kuma waje ne da ke matsayin hedkwatar zamantakewar zuriya da kalu kuma ana ɗaukarsa a matsayin cibiyar zamantakewar kabilar mai ɗauke da dukiyoyinsu kuma na ɗauke da hukumar gargajiyar al'umma na wajen wanda yake ɗauke da wakilcin mai anguwar jama'ar da kalu kuma ɗan uwa ne ga mahaifin muhammad hamdan da kalu hamidati jagoran dakarun kai ɗaukin gaggawa ana sa ran mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa za su yi saurin ƙoƙarin kwato yankin daga hannun sojoji da magoya bayansu musamman ganin yadda ƙungiyoyi masu goyon bayan dakarun kai ɗaukin gaggawa ke ta yawo a shafukan sada zumunta na yanar gizo tare da gudanar da neman taron gangami domin ganin an ƙwato arzok da a halin yanzu ya fice daga hannun ƙungiyar rapid support forces faduwar sansanin alzur lamari ne da zai sa sojoji da dakarun haɗin gwiwa da ke ƙawance da su su ɗauki matakan neman ƙwace iko da manyan biranen jihohin darfur da garuruwan aljanaina da zalinge da inyala da kuma addu'in musamman idan ƙoƙarin amurka ya yi nasara na daƙile kwararar tallafi da dakarun kai ɗaukin gaggawa ke samu daga ƙasashen da suke tallafa musu har ila yau hakan zai rage matsin lamba da birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ke fuskanta wanda dakarun kai daukin gaggawa suka killace tun a watan mayun da ya gabata domin yankin alzurk shine hanya mafi mahimmanci na samar da kayan aiki da na mayaka ga dakarun kai daukin gaggawa da ke ƙara ƙarfin killace birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa kuma shine ɗaya tilo daga cikin manyan biranen jihohi biyar na yankin darfur da baya ƙarƙashin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces Wataƙila faɗuwar sansanin Alzurg daga hannun dakarun kai ɗaukin gaggawa ta sanya janyewar mayakan ƙungiyar ta Rapid Support Forces daga wurare daban-daban, misalin arewacin Kurdufan, Aljazira da kuma kogin Nilo. a wani yunkuri na ƙarfafa tsarin maido da sansanin alzurk wanda kuma hakan zai ƙara haɓaka ikon sojoji a yankunan da aka janye musamman jihar aljazira da fadar mulkinta wad madani wanda sojoji suka tsaurara matakan killace birnin Sojojin Sudan da ƙawayensu sun sanar a ranar Lahadin da ta gabata cewa sun samu cikakken nasarar karɓa iko da yankin Wad Hawar da kuma sansanin alzurk da dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces suka mamaye da filin jirgin sama na soji da ke arewacin Darfur. Ahmad Mustapha mai magana da yawun rundunar haɗin gwiwa na masu yaƙi da masu ɗauke da makamai a Sudan da ke ƙawance da rundunar sojin ƙasar runduna ce da ta haɗa kai da mafi yawan masu ɗauke da makamai a darfur da kuma masu aikin sa kai ya bayyana cewa a cikin wata sanarwa da ya fitar rundunar haɗin gwiwa ta kammala kwace iko da yankin wad hawar da kuma sansanin alzurk Sanarwar ta ce an fara kaddamar da farmakin soji a waɗannan yankuna ne a safiyar ranar Asabar da ta gabata, inda rundunar haɗin gwiwa ta karɓa iko da sansanin soji na dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces da suka haɗa da Bir Mariki, Bir Shalla, Donki Majuwar, Bir Jibril, Donki da Haim. har zuwa sansanin soji na alzurk na rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa mustapha ya bayyana cewa a yayin farmakin rundunar haɗin gwiwa ta kashe tare da raunata akalla mayaka 700 daga cikin abin da ya kira sojojin haya na rapid support forces tare da kame adadi mai yawa daga cikinsu sanarwar ta kara da cewa rundunar haɗin gwiwa ta kuma tarwatsa motocin sojoji sama da 122 a samaman da ta gudanar tare da kwace adadi mai yawa daga cikinsu sannan kuma ta kwace iko da filayen saukar jiragen sama na soji guda biyar na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces A nasa ɓangaren Mu'tasim Saleh, sakataren siyasa na ƙungiyar Adalci da Daidaito mai ɗauke da makamai a yankin Darfur, wanda ke cikin ƙungiyar haɗin gwiwa da ke goyon bayan sojojin Sudan ya ce, sojoji da dakarun haɗin gwiwa sun mamaye sansanin al'Zurk. A sanarwar tashi ya yi la'akari da cewa sansanin Alzurb shine mafi girma a cibiyoyi na soji da kayayyakin aiki ga mayakan 'yan tawaye na dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma babbar hanyar samar da tallafi da ke zuwa musu daga wajen ƙasar. a gefe guda kuma rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa a cikin wata sanarwa da ta fitar tana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa sun sake kwace iko da yankin alzur tare da fatattakar abin da suka bayyana a matsayin masu wuce gona da iri rundunar ta rapid support forces ta kuma zargi abinda ta kira ƙungiyoyin haya da aikata laifukan nuna ƙabilanci a kan fararen hula marasa tsaro a yankin da ƙona dukiyoyi da kuma lalata rijiyoyin ruwa kasuwanni gidajen fararen hula da cibiyar lafiya a cewar sanarwar A gefe guda kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi kira ga ɓangarorin biyu da ke rikici a Sudan da su ajiye makamansu bayan yakin shekara ɗaya da rabi da ya addabi kasar bisa la'akari da cewa hanya ɗaya tilo ta warware rikicin kasar ita ce tsagaita buɗe wuta tare da komawa kan teburin tattaunawa. Macron ya faɗi haka ne a ziyarar da ya kai ƙasashen yankin ƙahon Afirka. Ya kuma ce, bayan wata ganawa da Firaministan ƙasar Habasha Abiy Ahmad suna kira ga ɓangarorin biyu da ke rikici da juna su ajiye makamai kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a yankin da za su iya taka gagarumin rawa wajen kawo masalaha da za ta amfanar da ƙasar ta Sudan da su tsoma baki domin ganin an kawo ƙarshen yakin wanda babbar maslaha ce ga al'ummar Sudan. Iran da ta ɗanɗani kudarta sosai bayan bullar yakin. Macron ya ƙara da cewa hanya ɗaya tilo da za ta iya warware rikicin Sudan ita ce tsagaita buɗe wuta da gudanar da zaman tattaunawa da zai haɗa da ƙungiyoyin fararen hula waɗanda suka taka gagarumar rawa da kuma yin fice a lokacin juyin juya hali a ƙasar da ya kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban ƙasar Umar Hassan Albashir a shekara ta 2019. tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka fara yaƙi a tsakaninsu tare da gudanar da ayyukan ta'addanci da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ashirin yayin da sama da miliyan goma sha hudu suka rasa matsugunansu suka koma 'yan gudun hijira a cikin sudan da kasashen da suke makwabtaka da ƙasar, a cewar alkaluman majalisar ɗinkin duniya da hukumomin yankin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 kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan mu da war haka da kuma sake saurari mu a cikin shirin na kiɗe kiden iraniyawa shirin yana sun ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gauta muku ali mu'miniyon ne wani fitaccen mawaƙi a nan kasar iran inda ya mana waƙa game da abin da ya shafi ƙauna da kuma nuna rayuwar zamantakewa da nuna ƙaunar juna da taimaka ma juna da kuma taimakekeniya tsakanin al'umma domin gyara rayuwar zamantakewa ta zama ta gari. To ma saurare barin haɗa ko da shi domin jin abin da yake ɗauke da shi na wannan tsaraba da ta zamana da fatan masu saurare su zama kuma za su ji daɗin waƙar ai saurare lafiya. قصه دیدن تو شور شنیدن تو نبز چکیدم، تو اشک منی تو روح بهاران تو بوسه باران تو خنده یاران در این چمنی ترانه آبی ترنم نابی بهانه خوابی فسانه دل محبت ما را امید وفا را تویی که رو بودی ز خانه دل در این شب در این شب شب بی ستاره به یاد تو سوزد چراغی دوباره به رحماند صبح و به درمانده دیده فروغی ندارد شرار سپیده چه دیر آشنایی کجایی کجایی تو آهنگ شوقی تو آواز پایی چه دیر آشنایی کجایی کجایی تو آهنگ شوقی تو آواز پایی قطر غروری تو اندوه عشقی تو شور حضوری تو احساس مهری تو عطر غروری تو اندوه عشقی تو شور حضوری درد جام برتن سر کوی شادی نشسته دل من نشسته دل من گلفشان و رقصان بزن حلقه بردر نسیم سهر شو از این کوچه بگذر از این کوچه بگذر نسیم سهر شو از این کوچه بگذر تو انگشه را علی مؤمنیانی که نن fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya rera mana waƙa game da abin da ya shafi rayuwar zamantakewa da nuna ko kuma da nuna ƙaunar juna da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su barin ɗiga aya a nan ganin lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan ana iya tarbar mu a shafin na gizo domin jin sauran sheshe da muke yadawa wato www.hostv1.ng a huta lafiya. من و شبها و خیال تو و بیداری ها تو و عاشق کشی و ناز و جفاکاری ها تو و عاشق کشی و ناز و جفاکاری ها دیده می گرید و دل ماتم آن را دارد که سرانجام چه حاصل شود از زاری ها که سرانجام چه حاصل شود از زاری ها در بزم رقیبان تو در بزم رقیبان قده پیمایی چون شم به یاد تو شرر باری ها